neman hurumin karɓo lamunin dala biliyan 30 daga ƙetare da kuma amfani da naira biliyan 180 daga kasafin kuɗi don muhimman ayyuka da shugaba buhari ya aika wa majalisar wakilai na tabbatar da kalaman majalisar kuɗi ne kemiya da yaushin cewa ya zama wajibi najeriya ta ciwo bashi don raya tattalin arziki. a shun ta ce Najeriya ba ta da wani zaɓi illa ta ciwo bashin daga ketare Kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya karanta buƙatar gaban zauren majalisar. Lamunin a bayanan takardar yi amfani da shi ne kan cike gibi a bangaren kiwon lafiya, ilimi, samar da ruwan sha da sauran sassa. Cikin kuɗin kasafi kuma akwai ayyukan kafa cibiyoyin samar da lantarki a Gwaram da Gagarawa a jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya. Karɓo lamunin don cike gibin kasafin kuɗi ya fi alheri akan sayar da kadarorin gwamnati masu muhimmanci don samun kuɗin. In ji mukaddashin shugaban hukumar bunƙasa hanyoyin tara kuɗaɗen shiga da raba arzikin ƙasa na Najeriya Shatima Abba Gana. A samu bashi ribin da ke zuwa kowane shekara a biya bashin. In an biya bashin kadaran nan zai zauna a hannun gwamnati da hannun jama'a sannan kuma darajar wannan kadaran in an yi sa'a za ta karu. Shawara namu kenan. wani ne fi sauki a ci bashi da za a ga abin da aka yi da bashin ko kuma a sai da kadarorin da ke da amfani. Kadarorin in ka sayar da shi ba za ta sake dawa ba. Bashi kam za ka biya. Muna cikin gwamnatin President Buhari zamanin gaskiya ba za mu ji tsoron President Buhari ya ci bashi ba ba sace zai ba aiki zai zai fi su billahi saboda haka ba za mu ji tsoro ba da ce gwamnati ne da suke sacewa ko za su yi wani abu za mu ji tsoron wannan amma shi aikin gaskiya zai yi tunda an san shi a da ga masanin tattalin arziki Abuja Abubakar Ali akwai buƙatar tallafawa ƙananan masana'antu a lamunin da hakan zai sanya mutane su shaida ribar muradin gwamnati masanin ya da shawarin yadda za a bunƙasa ƙananan masana'antu su riƙa kawo riba mu dubi abin da za mu ya mu sarrafa a ƙasar nan nan take ba a buƙatar wani IMF yanzu alal misali shugaban ƙasa ya shirya kasuwan baje koli a kawo takalma daga kofar mata a kawo daga aba shugaban kasa ya sai ya ba da odan dozin da ya ce daga yau ya daina sa takalmin kasan waje daga wannan din kawai ka ga yadda mutane kofar mata a Kano masu takalma masu takalma aba yadda ciniki zai fara nan muna kwaikwayon shugabannin mu ministocin su fara kasa Najeriya gwamnati su fara da ni da kai zamu fara kwaikwayon su ko bashi aka ce idan ba mu canja halayen mu na kwaɗayin kayan kasan waje daga asibiti zuwa makarantun 'ya'ya 'ya'yansu zuwa motocin da suke hawa da tufafin da suke hawa da abubuwan da suke da hutun da suke zuwa idan ba an canja ba mun dubi najeriya nan daga shugaban kasa har zuwa kasa ba zai yiwu ba dola ko nawa ka shigar da shi haka zai koma majalisar wakilan dai na tattauna lamarin alamis din nan don duba amincewa ko ba da wani shawari hukumar lamuni ta duna imf ta ce tattalin arzikin najeriya ya farfado fiye da na kowace kasa a afirka a nan dai mutane za su so gwamnati ta dau matakan da hakan zai isa ƙwariyar tuwon talakawa Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.